A yayin taron ƙarawa juna sani da ma'aikatan kafafun labarai a Kano, daraktan ayyukan dokoki da shari'a na hukumar barista Muhammad Babangida Umar ya ce zuwan hukumar ya kawo sauye-sauye ga sha'anin tafiyar da bangaren mai da iskar gas a Najeriya. Ana buƙatar duk abin da za a yi ko kwangila ce ko aiki ne ko wani abu za a gina ko wani abu za a yi inda ya danganci harkar mai a ƙasar Najeriya. to a tabbatar da cewa an yi amfani da in kaya ne za a saya a tabbata cewa kayan da aka yi a najeriya ne ko aka hada a ko aiki za a dauka kuma a fara dauka 'yan kasa kafin a kawo mutanen kasashen waje a wannan aiki shine a takaice abin da muke yi kafin a kafa wannan hukuma a shekara ta 2010 kusan kashe 90 na duk abubuwan da yake faruwa a harkar mai a Najeriya kasashen waje ake yi. Alhaji Abdulmalik Halilu da ke zaman janar manaja mai kula da harkokin bincike da ƙididdigar alkalma a hukumar ya yi tsokaci game da nasarorin da suka samu wajen zartar da dokokin da suka kafa hukumar. da idan aka ce an ba da oil block a Najeriya abinda rijiyar mai mm. abin da mutane suke lakari da shi shine nawa za a samu idan an fitar da mai din a Najeriya. amma yanzu muka canza muka ce a'a ai ya fi karfin wannan so daga time da aka ba da allocation aka ba da concession kamata a ce lokacin za a exploration 'yan Najeriya ne lokacin za field development 'yan Najeriya ne wato za gina region kenan eh. in an fara production an fara haƙo mai an mm. fara mai ya zama na 'yan najeriya su ne ma'aikata su ne suke kawo chemicals su ne suke ba da services su ne suke maintenance su suke operations mm. to abinda muka canza kenan yanzu to shine kaga cewa mutane da yawa yanzu sai suka sa jari a gina masana'antu mm. wanda za su iya su kawo wayannan kayan to kaga ba shaka ya ƙara ayyuka ga matasa ya ƙara kuɗin da najeriya take ajiyewa a ƙasa maimakon da duk abubuwan da ake a waje ne ke kawowa mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero wanda ɗan goribar kano alhaji abubakar silagaya ya wakilta ya ta bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsakiya a bangaren albarkatun mai da iskar gas a Najeriya su dafa wa ayyukan hukumar domin alfanin 'yan ƙasa. Abu ne da ya shafi kishin ƙasa da yadda ƙasa za ta ci gaba saboda haka abu ne da yake haƙƙi a kan wani ɗan najeriya wanda ya tsinci kansa irin wannan waje ta cewa ya isar domin irin wannan ƙasar mu take bukata Allah ya sa abin da aka tattauna a wajen nan ya amfani jama'a batun aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga ajakuta zuwa kano na daga cikin aikace-aikacen da wannan hukuma ta kula da haƙƙi da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa a kan harkokin albarkatun mai da iskar gas ta Najeriya wato Nigerian Content Development and Monitoring Board ke sanya ido domin ganin an dama da kamfanonin cikin gida. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.